ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu nawa za mu yi shi ne akan yadda za mu koya muku yadda ake adashi na kyauta kamar yadda jawabi ya gabata tun a takin wannan bidiyo san za ku yi mamaki ku ce wani irin adashi ne na kyauta to wannan kalma mun yi amfani da ita ne ko kalmomi domin me jama'a ki yi ƙoƙari ki kalli wannan bidiyo domin su amfana wannan ba wani adashi ba ne illa wani website da za mu nuna muku yadda kullum za ku riƙa shiga akwai aikin da za ku riƙa yi a cikinsa a ba ku wani coins kyauta da shi kuma wannan coins ɗin sai ya taru ya kai kimanin wasu adadi wanda ya kai kimanin ƙwaya ɗari biyar shi ne mutum zai iya cire shi kuma idan ya cire shi ba za a bashi wannan kwayan ɗin ba ne kai tsaye za a bashi wannan kwayan ɗin ne a matsayin kuɗi irin wanda yake so wanda zai saka akawun ɗinsa ya cire shi za a iya bashi bitcoin ko kuma a iya bashi dala ta Amerika. wanda zai yi amfani da akawun ɗinsa ya cire shi saboda haka an ga wannan ya zama kamar adashi ne na kyauta amma fa sai mai haƙuri zai iya wannan adashi domin gaskiya yana ɗaukar lokaci kafin ka more shi don kuwa nan da kuke gani na soma amma har yanzu ban kai ga gabar morar ba amma na san insha Allah wata rana za a kai wannan gaba tun da da dama mutane suna yin wannan abin kuma suna nuna cewa sun cire sun mori wannan kuɗi shi yasa na ga dace in nuna muku domin kuma ku amfana amma gaskiya in ka san ba ka iya jira wani aƙalla shekara ɗaya ko kuma sama da haka to ka yi haƙuri kan ma ka soma shi amma definitely ana mora ana samu yanzu za mu je in nuna muku yadda wannan abin yake Ya shi kamar haka yanzu zan shiga opera ta ga zan shiga chrome browser ta nan page ne kai tsaye ya kawo ne amma bari in koma dashboard dina bari in koma dashboard dina okay wannan shine dashboard dina waɗanda kuke gani nan shine dashboard na wannan platform in ka shige shi zai kawo ka feji kamar haka kamar yadda kuke gani wannan gashi rolls na yi kimanin roll wanda ya kai ɗari uku da tara ga shi na gayyaci mutum ɗaya ga kuma akwai smart contract wani aiki ne shi ma da za ka yi domin a baka wannan coins ɗin sunan coins ɗin gram to shi ma a kullum za ka yi wannan aiki a baka nan kuma kallon bidiyo ne a kullum za ka yi a baka za a ƙarna ka kwaya ɗari saba'in da hudu a halin yanzu kenan kuma da soma wannan abun nawa gaskiyar magana zan iya kai kimanin wata hudu kawai na faɗa muku wannan abu ne na juriya amma definitely za a baka in ka cika wannan ƙa'ida wannan su ne aikin kusan da ake yi a baka kuɗi akwai roles akwai invitation akwai smart contract akwai kuma watching videos su ne kusan abinda abubuwan da za ka rika yi ka samu wannan gram ɗin in ya tare kai adadin ƙwaya ɗari biyar sai ka fitar da shi to kamar yadda kuke gani ga shi za ka shiga nan gefen kamar haka to nan shi ne free in ka shiga free inda za ka yi aikin farko ma'ana free roll kenan ok to kana shiga zai kawo ka haka nan zai dinga jero maka ma'ana waɗanda suka samu wannan pre-roll ɗin cikin 'yan sakanni da suka wuce gashi nan za ka gani wani ya samu 0.1 wani ya samu 1 wani ya samu 10 haka za ka riƙa gani loki ne ya danganta gani yanzu wannan dubbacin awa ɗaya ake shi wannan free ɗin gashi nan ni yanzu na kai minti talatin da wani abu da yin shi saboda haka in ka shiga zai kawo ka nan ƙasa ganin inda aka rubuta rol ɗin nan nan mutum zai danna da ya danna zai gama jujjuyawa kenan sai a bashi 0.1 ko 1 gram ko 10 gram ko 100 gram ko 1000 gram amma mafi yawanci gaskiya an fi samun wannan 0.1 gram 1 gram da 10 gram amma yau ana ɗin ba sun saka su za ta iya yiwa ana samu shine aikin farko da aka sai ka dina wannan roll ɗin zai gama jujjuyawa sai a baka sai kuma ka ƙara bari sai bayan awa ɗaya aƙalla a rana ana shige shi kamar sau biyar shi wannan roll ɗin kenan shine aiki na farko aiki na biyu sai ka ƙara koma dashboard ɗinka gashi nan za ku ga a ah, referrals ma'ana in kana so ka gayyaci wani shi ma za a iya baka wannan abu. sai ka shige shi kamar haka ok kamar yadda kuke gani nan gashi referral link ma'ana wannan link ɗinka ne wanda za ka iya gayyatar wani domin in shigo ta ƙarƙashinka za su iya ɗan baka wani abu sai ka danna wannan kwafi ɗin kwafe shi ka kwafe shi shi kenan sai ka aika wani kamar yadda ni yanzu na aika muku ok na fita bari in koma kamar yadda ni yanzu na aika muku to kai ma za ka iya aika wani zai rijista da ƙarƙashinka za su baka gram to sai aiki na uku da za ka yi shine wannan videos ɗin kamar yadda kuke mm-hmm. gani bidiyo ne kwaya uku wanda a kullum suke bayarwa wannan bidiyo kun gan su nan ga wani ɗaya ga wani biyu ga wani uku to shine za ka kalle su duk kwaya ɗaya in ka kalla za a baka gram a kullum suna ba da kwaya uku ana so kullum ka kalle su yanzu bari in nuna muku yadda ake wannan misali wannan za ka danna wannan wash ɗin da ka danna shi sai ka kunna shi kamar haka kana kunna shi kamar haka za ka bar shi ne sai ya kai minti ɗaya yana kaiwa minti ɗaya sai mu fita mu wannan ɗinsa a rage ƙarar domin nuna muku ne kawai yadda ake yi an sai ya kai kimanin minti ɗaya sai mu fita na fata da wani shine zanka na farko ana cire tamu za ka duba ƙasa wannan bidiyo da aka rubuta subscribe sai ka danna wannan rubutu yana alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a kowane lokaci da zarar mun ɗaura sabon bidiyo za ka samu a kan lokaci Yau ga shi nan ya kusa ƙarasawa yauwa yanzu ga shi minti ta cika to kun ga wajen ya zama kore sai ka danna nan gefe ɗaya ga shi ya rubuta washed ma'ana an kalli wannan bidiyo to yanzu saboda nuna muku dai kan mu ja lokaci ba za mu kalle su gaba ɗaya ba sai mu je aiki na gaba to shi ma wannan shi ma haka za ka yi masa shi ma wannan haka za ka yi masa a kullum dai kwaya uku za a baka sai ka kalle su su ma yanzu sai mu koma aiki na gaba da mu koma aiki na gaba shine smart contracts shi nan za ka danna shi kamar haka ka danna shi kamar haka shi nan zai nuna maka sai ka danna wannan tek ɗin gashi nan amma adana tek ɗin gashi za a baka 0.3 gram shi kuma a duk contract ɗaya idan kai sanin shi kamar haka sai ka danna wannan sign ɗin in ka danna wannan sign ɗin to sai ka danna wannan yes ɗin to gashi nan wajen ya koma kore sai wajen ya cika shine za a canza maka label na gaba Yauwa, to yanzu nan shi nan muna da contract wanda duk contract idan kai sanin na kwana biyar ne ana so kullum ka riƙa yi har tsawon kwana biyar a duk kwaya da in kai sanin sai ka riƙa yansa kullum har tsawon kwana biyar to kowanne za ka riƙa samun wannan 0.5 ah, 3 gram ɗin in kai sayin na duk ƙwaya ɗaya ka kammala wannan na kwana biyar ɗin za ka samu 0.3 gram za ka samu amma akwai sharaɗi ana so in ka soma to kullum ka riƙa yi domin idan baka cika wannan ƙaya ta kwana biyar ba kai kuma maimakon su baka gram za su ɗebe maka wani abu daga cikin gram ɗin da kake da shi to dole in ka san ba za ka iya wannan smart contract ɗin ba to kan ma ka soma shi ko kuma idan ka san ka da wani uzuri to sai ka dakatar da shi ka yi cancel yanda mai nan gaba in ka ci gaba ba ka da matsala in ba haka ba maimakon kai ka samu to su kuma za su rika ɗiba daga naka har wannan tsawon kwana biyar ɗin ya ƙare to yan sai ka daina wannan compound ɗin Ka yana compound sai ka danna yes to sai mu je na gaba gashi wanda saura kwana biyu ya ƙare shi ma sai ka yi confirming ɗinsa sai ka danna sai ka danna yes shi ma gashi nan sai mu je kan wanda saura kwana uku ya ƙare control ɗin wanda ya saura kwana uku ya ƙare sai ka danna shi shi ma sai ka danna yes ok yanzu sai mu je na gaba wanda sauran kwana hudu ya ƙare sai ka danna shi sai ka danna yawa ga shi eh, na abin da yake nunawa shine sauran awa goma sha takwas da minti arba'in da uku da sakan arba'in da takwas shi wannan lokacin sabuntawa ya ƙare to wannan shine hanyar da ake bi ake samun gram kamar yadda kuke gani yanzu sai mu koma kan dashboard ɗinmu ok wannan fejin yanzu kamar yadda kuke gani uh, in ka tara wannan abun in ka tara wannan abun sai ka shiga amma sai ka tabbata kada ke bari mu shiga ku gani sai ka shiga wannan withdrawal ɗin ka shiga withdrawal ɗin nan ime coins ɗinka ma'ana gram ɗinka ya kai kimanin ƙwaya ɗari biyar to za ka shiga withdrawal ɗin nan ne kana shiga withdrawal sai ka zo ƙasa za ka duba ka gani na kamar yadda kuke gani ni yanzu aƙalla ina da ƙwaya ɗari ɗaya da saba'in da uku da ɗigo uku wanda shine balance ɗina na gram aƙalla kuma ana so in samu ƙwaya ɗari biyar in ba kuma ta na faɗa muku aƙalla na yi wajen wata huɗu da soma wannan abu kun ga me yiwuwa Allah ya taimake ni nan da shekara ɗaya zan iya cimma wannan wa'adi to wa'adi da kuke gani nan wannan 6.2 gram shi kuma pending balance ne ma'ana na same shi amma ba su kama shi a cikin balance ɗina ba to in ka tashi fita in ka tashi cirewa nan total withdrawal ne ma'ana da ya taɓa cirewa nan za ku ga ainihin abin da na taɓa cirewa yawa nan in ka tashi cirewa to ga yanda za ka yi nan wajen bitcoin ɗin nan inda kuke gani za ka yi click a kan shi da ka yi click a kan shi to ga shi nan zai nuna maka da me kake so ka cire kana so ka cire bitcoin ne ma'ana gram ɗinka a baka shi a matsayin kwatankwacin bitcoin nawa nan gram ɗin ƙwaya ɗari biyar sai ka cire shi ko kuma ethereum a baka shi a matsayin ethereum ko kuma ka sa mastercard ɗinka ko visa card ko paypal ko m ko american express ya danganta ko pioneer ya danganta da account ɗin da kake da shi amma mu duba da yanayi yanzu da harkar crypto a najeriya kusan an hana ta a ga ba lallai ba ne ka saka mastercard ko visa card za ka iya saka ne za iya amfani da pioneer in kana da shi ka cire a matsayin dala ko kuma a paypal ko kuma mafi sauki ka yi amfani da bitcoin ko ethereum sai ka je ka canza shi a sai ka je ka canza shi zuwa us dollar ko kuma ka bashi a bitcoin ɗin ka yi san hanyar da kake bi kake cire kuɗinka ma'ana ka sayar da coin ɗinka ka dawo da kuɗinka zuwa account ɗinka shine sai ka samu wannan kuɗin cikin sauƙi yawwa bacin ka zaɓa misali ka zaɓa wannan bitcoin ne za ka cire da haka za ka fito ne nan sai ka saka a amount na gram ɗin nan in ka zaɓi bitcoin to nan fa ne za ka saka mai adres ɗinka na wannan bitcoin ɗin da za ka tura in ka saka adres ɗinka nan kuma gram ne sai ka saka amount ɗin gram ɗin da za ka saka kamar ƙwaya ɗari biyar kenan yanzu bari ku gani misali ƙwaya ɗari biyar ku ga yanayin darajar shi mun ga yanayin darajar ƙwaya ɗari biyar a halin yanzu kimanin dala dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da takwas da duk gram ɗaya ya kai kimanin dala uku da wani abu mun ga aƙalla kuɗin za su iya kai kimanin wajen dubu ɗari bakwai nake tunani a halin yanzu mun ga adashin da zaka ɗauka dubu ɗari bakwai misali a shekara ko shekara ɗaya da biyu ko shekara biyu ya danganta da yanayin haƙurinka da ƙwazonka kun ga ba ƙaramin adashi ba ne kuma wannan abin kawai sai dai ka yi amfani da lokacin ka da ka da ba kuɗi za ka biya ba su wani za su rika baka shi kyauta ne har sai ka tara kimanin ƙwaya ɗari biyar ka ce to wannan ita ce hanyar da za a bi a cire kana saka adadi a bashin nan ka saka wannan bitcoin address ɗinka kaga sai ka zo ka danna wannan withdraw ɗin da ka yanda withdraw ɗin sai ka ƙarasa ka cire kayanka wani ita ce hanyar da za ka bi ka cire idan ka tara shi ina fata za ku jarraba domin kuma ku amfana da wannan tsarin na adashi kyauta saboda haka zan ajiye muku link dina. a subscription a link dina a description da kuma comment domin ku click a kan shi ta yadda zai kai ku wannan pejin kuma ku yi rijista rijista sa mai sauki ce yadda ka sa register normal za ku amfani da email ɗinku ku sa password za ku yi register cikin sauki hanyoyin kuma sai ku bi domin ku rika samun wannan abun na gram ɗin domin inda har ka yi ƙoƙari kai haƙuri ka samu wannan kimanin gram ɗari biyar ɗin kun ga dai aƙalla mutum zai samu wajen kimanin dubu ɗari bakwai a shekara ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku ba ina fata idan wannan shine ka na farko za ka yi mana subscribe na wannan channel ina fata idan kuma wannan bidiyo ya ƙayatar da ku za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum